بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المهداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata tara da watan jimadal akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ɗaya ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu meladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke nan ba talatin tara yakubu avenue daura da ladima road angwari nijiyar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai karin albarka al-mulakhas al-fiqhi na al-sheikh dr salih al-fawzan al-fawzan hafizahullah ta'ala kuma kana cikin kitabut tahara a darasin da ya gabata a wannan majalisi insha Allah subhanahu wa wannan shine majalisi na 28 za mu tashi a sabon babi inda malam yake cewa babun fi ahkamil mashi ala al-khuffaini wa ghayrihima min al-hawa'il malam yace babun yake magana akan hukunce hukunce wani irin hukunce-hukunce almasu alal kufai ne kan shafa akan huffi guda biyu wa gairihima da waninsu minal hawa'ili daga ababen da suke rufe kafa ga baki ɗaya. kaga wannan babi babi ne wanda ke so ya karantar da mu dokar Allah subhanahu wa ta'ala a kan huffi ko safa ko takalmi ne rufe ƙafa. Duka wa'annan nassi na musulunci ya zo a kan ana shafa a kansu. Duk da shi huffi ba a samu saɓonin malamai ba, dukkan malamai sun yi ita ana shafa a huffi. Inda aka samu saɓani akan safa ne da takalmi an gane amma idan ka tara jizzattukan halarci saboda an samu hadisai da suka nuni a kan haka wasu suna ganin baya cutuwa a kai wasu kuma suna ganin ya halarta. duk za mu ji bayani a wannan babi a wannan babi malaman da suka tafi akan cewa ana shafa akan hubbi a immatul arba'a wa ghairihim dukkan malaman mazhabobin guda hudu da sauran mazabobi dukansu sun tabbatar da ana yi kaga Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i al-Qurashi da Abu Salih أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة سني أئمة الأربعة sannan akwai abu thawr shi akwai sufyan bin uyayna shi ma akwai sufyan thawri shi akwai ishaq bin rahuya shi ma sa'annan akwai layth bin sa'ad shi ma sa'annan akwai dawudu zahiri dukkan wa'annan mazhabobi ne daga cikin mazhabobi na fikin sai dai hudun nan su suka fi shahara to dukkan su sun yi ittifaki ana shafa akan hufi ina ne aka samu Shi ne shafa akan safa da waɗanda suka tafi a cewa ana shafa akan safa da takalmi akwai na farko imamu ahmad bin hanbal ya tafi akan cewa za ka yi shafa akan takalminka ko hukki takalmi shi ne wanda rufe kafa ka gaba kiya ko kuma safa idan ka shi imamu ahmad na ciki akwai ishaq bin rahuya imamu ahlun naysabur shi ma ya tafi a kai. akwai Sufyan al-Thawri imamu ahli Kufa tare da Abu Hanifa suke amma shi ma yana da mazhaba karantansa Sufyan al-Thawri akwai kuma Abdullahi bin al-Mubarak akwai Muhammad bin Hassan al-Shaybani sai daga cikin ɗaliban Abu Hanifa sannan akwai Abu Yusuf shi ma haka sannan dukkansu sun tafi akan cewa za a yi shafa akan safa gane wa'annan ana maganan tabi'ai da asba'u tabi'in kenan daga cikin kuwa sahabbai wanda suka tafi akan cewa za a yi shafa akan safa hadda takalmi akwai muhiratu bin shu'ba akwai Anas dan Malik akwai abu umamata albahili akwai abu mas'udin akwai abdullahi bin abbasin akwai ali bin abi talibin akwai albara'u bin azib akwai kuma sahal bin sa'ad akwai umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dukkan wa'annan sun tafi akan cewa ana shafa akan safa amince wannan da takalmi kuma dalilinsu shine akwai hadisi ingantacce imamu ahmad ya rawaito su a cikin musnadinsa a ƙarƙashin musnad na ali bin abi talib da isnadi sahihun li ghairihi cewa ali dan abi talib Allah ya ƙara yadda a gare bukhairin yake ba da labari ya ce ra'aitu aliyan radiyallahu anhu shi ya ga ali bin abi talib Allah ya tsara yadda a gare sa tawadda'a wa masaha ala na'alaini yayi alwala sa'annan yayi shafa akan takalmansa wanda suke rufe kafa gabaki daya sun maƙwala. sannan ali bin abi talib sai ya ce لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل كما رأيتموني ما فعلت بعدني علي بن أبي طالب ناغ منزان الله صلى الله عليه وسلم ياي إرن أبن كغبناي أنه يازو ياي الولاد يزو كفا بيشري تاكلمون بكوي سيشاف تاكلمون أقدول ذاتي مين mamaki ko wannan wani irin abu sai ce ba dan ni Ali bin Abi Talib na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin haka ba ani ma ba zan yi ba sai ce la ra'aytu anna batina al-qadamaini huwa a bil mas'i min zahirihima da sai in ce shafa a kasan takalmi shi yafi dacewa akan shafa a saman ina ke takawa kasa imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa shine daman ya fara ne da wato khulafa ar-rashidun ya jera asharatul mubashshiruna bil janna to ali bin abi talib shine musnadi na hudu a cikin musnad na imamu ahmad bin hanbal amince wannan to kun ga ga da ya faɗi Sa'an nan kuma hadisi ya inganta imamu abu dawud ya fitar da shi a cikin sunan ɗinsa a cikin kitabun tuhara babul masu alal khuffai alal ne ya zo da babi na musamman da ke nuna halaccin a yi shafa a kan safa an gane sai zo da hadisin mughiratu bin shu'uba haka imamu tirmidhi cikin jami'insa ya zo a cikin abwabu taharati an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zo da babi babun fil mashi ala aljawrabaini wan alaini babun da ke magana akan halaccin shafa akan safa da takalma guda biyu masu rufe kafa shi kuma imamun nasa'i shi ma ya rawaito hadisin a cikin sunan kubara nasa a cikin kitabu tahara babun المسح على الجوربين والنعلين haka shi ma yazo da a sannan imamu ibnu maja a cikin sunan ɗinsa shi ya zo a cikin kitabu taharati wa sunaniha haka ya zo da babun ma ja'a fi almasi ala aljawrabaini wan alaini haka imamu ibnu maja ya rawaito sa babin da ke magana akan halaccin a yi shafa akan safa da kuma takalma guda biyu mu a mu ta malikiya makaruhi ne a yi shafa a mai a safa ko takalmi amince tsaron sai dai ga hadisai sun inganta daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma mun ji ga hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga kuma sahabbai sun yi haka kaga wanne za mu yi aiki da shi za mu yi aiki da abin da ya tabbata daga wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ruwayar Abu Musa al-Ash'ari sahabban da suka rawaito wannan hadisi kuma suka yi aiki da shi akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Mughira bin shu'uba akwai Ali bin Abi Talib akwai Abu Mas'ud akwai albara'u bin Azib akwai anas dan malik akwai abu umama al-bahili akwai kuma sahal bin sa'ad as kenan akwai kuma wato amru bin amr akwai kuma wato umar dan khattab akwai kuma abdullahi dan abbas dukkansu sun tabbatar da ana yin ne shafa akan safa da kuma takalmi amince wannan to wannan babin shine yasa malam ce wa ghairihi ma min alhawa'il da wannan su daga cikin ababan da suke rufe kafan Ka kaga idan ka zo duka wannan zamu ji shimfidan da malam ya mana dan ya goge mana wato bayanai a karkashin sa sai malam yace inna dinana dinu yusrin la dina mashaqqatin wa harajin yace lallai addinin mu na musulunci addini ne na sauki ba addini bane na tsanani da takura amma ne ba addini bane na tsanani da takura yad'u li kulli halatin ma yunasibuha min al-ahkami yace yana daurawa kowane hali abin da ya dace da shi na hukunce-hukunce mimma ta ta haƙaƙu bihil maslaha wa tantafil mashakka wanda ana tabbatar da samun maslaha ta dalilinsa sa'an nan kuma ya kore kunci a cikinsa wa min zalika daga cikin haka ma shara'ahu Allah fi halatil wudu' shine abin da Allah ya shar'anta a halin da mutum yake alwala idza kana ala shay'in min a'dha'i al-mutawaddi ha'inun yashqu naz'uhu wa yahtaju ila baqa'ihi sai malam yace idza kana ala shay'in min a'dha'i al-mutawaddi idan akwai wani abu kan gaban mai alwala ha'ilun wani abu shamaki ya shukku naz'uhu zai mai wahala in yace zai cire wa yahtaju ila shi ne alwalan yana so abin ya zauna a kafarsa imma li wiqayati rijlaini ko dai dan kariya ga ƙafafuwarsa kal khuffaini wa ma. ana yace kaman huffi guda biyu da kuma kwatankwacin su safa a takalmi ko kaga idan ka sa zai raba ka da fasau ko da sauran wasu abubuwa da za su yi abin nan kaga shi ma yana da amfani sai malam ya ce au da ra'asi kan imama ko kuma dan kariyan kai kamar rawani kaga in ka ai an rufe kan ko kaga rawani in kace zaka za ka cire ai za ka wahala saboda rawani da yake mu ba mu saba ba an gane amma rawani kaga yana daga cikin abinda da idan ka ɗaure kaga cire shi kuma ne zai ɗan maka wahala to shi yaya za ka yi idan ka yi rawani kaga ina masu sarauta sannan kuma malamai wanda suke sa rawani wanda ake ɗaurewa idan ka zo shin musulunci ya baka dama in ka zo shafan kai ka shafa wannan rawanin ka dawo zuwa ƙeya sannan kuma kai sallah da shi ko bai halatta maka ba kaga akan misali in basarake ne kaga an yi shi haka ko jela kaga yanzu cire shi aiki ne aiki amince matsalan kaga wannan an yi nan an yi nan hau an mai kunnuwa kamar zomo haka ne sannan an mai mai gemu har ƙasa an gane to idan aka yi shi a misali nake yi a yi to an mai kunne yi kenan an mai kunne guda biyu ai yana da ɗan tsawo ne ai shi sa kawai ai kwatanci ne ba wai ana aibantawa ba ne ina fata an gane to idan aka yi shi ga yanzu ba tsara ke idan ya sa irin wannan a ce mai ya cire in zai alwala ai aiki ne a kansa ko ina siffantawa ne saboda a nauyin yanda za a cire to idan ka zo yin alwala ne ya kamata kai to shine bayanin da mana yake ga wannan zai yanzu zai ce zai nannade ne ga zai zai ba shi aiki idan ya zo ga yadda musulunci ya ce ya shafa a kan ya dawo sannan ya shafa a kunninsa kuma ya yi sallah ina ba ta gane ina kuma mata masu sa hijabi kuma alwala za su yi kila a ministiri ko a wani kuma ga maza duk a wurin A gane za ta ce za ka gwata tana haka tana kokarin janyewa duk musulunci ya kawo sauki shafa sai ke shafa a kan kan hijabin zuwa ƙarshe ta dawo da shi ba sai ta cire daga hijabin tana tukura min ta ba duk wannan wahala ne kuma ga hadisi harara akan haka hadisin ummu salama wanda imam muslim ya rawaito ya yi umarni a yi shafa a kan ne hijabi khimar saboda haka ba laifi ba ne kaga rashin sani zai samu mutum ya ta wahala an gane to duka wannan shine ne mana ce addinin mu na sauki ne ba na takura bai kaga wanda ya san wannan in ya zo ba zai wahala ba ko zai shafa ne wuce wanda kuma bai sani ba kaga zai ta kokarin sai ya warware yayi wani abin da kaga zai dauke shi lokaci kafin ya idar da alwalat sannan in ya gama ya ce zai fara ne nan na tsawa wani ma saboda abin da sai ya kula abin in ya cire ba zai iya mai da shi ba kaga duk wannan akwai takura a ciki shari'a sai ta zo maka da sauki in ka zo ke shafa a kai ina fata an gane sai malam ya ci gaba da cewa wa imma li wiqayati jurhin ko kuma saboda kariya ga wani ciwo wa nahwihi da kwatankwacin ciwon ina fata an gane sai ya ce kaljabira kamar bandeji da ake sawa mutum ya ji ciwo a mai pop da ake sawa a rufe ko kuma wannan a nan naɗe hannun ko a nan naɗe kafar kuma shi nan zai alwala ya yi kamata yi an gani, misali mutum ji kaɗe sai aka mai ne aka sa mai pop a kafa kaga ai cire shi ma ai aiki ne ko kaga ana sa reza ne wannan mai kaifin nan da gurur na injin na a yanke shi in ya gama nuna to in irin mutum ya samu irin wanda ne ya kamata yi in ya zo kawai shafa zai yi a tallasa. duk wannan ana so a nuna maka sauki na addinin musulunci ba a takura ka ba kuma ba a ce kai ka takura kanka ba kazan shi wannan shine sai mana ya ce wa ha da kwatan abin da zai hana ruwa taɓa kafanka saboda wani dalili ko ciwo soja ne shi ko Yan sanda ne ko makamanci haka ya ji wani operation ya ji ciwo ko makamanci haka ko ya karye aka ɗaura kafan ko hannu kaga dole in ya zo alwalade kaga ba zai iya taɓa wajen ba to me ya kamata kuma ji wannan duka wannan ana so a nuna maka yadda addinin musulunci ya warware al'amura na rayuwar musulmi in ka ga musulmi yana ganin addinin da tsanani to shine bai fahimci addinin ba kuma ji wannan sai dai shi ne ya jahilci al'amari na wannan addini Allah ka shirye ta malam ya ci gaba da cewa a ah, fa shari'a lallai shari'a rakhasalil lil mutawaddi yayi rangwame ga mai alwala an yamsaha ala hadhihi al ya yayi shafa akan wa'annan ababen da suka rufe kafansa ko hannu ko kai ai mutum ana iya saransa kai ko a yi ticin ɗin kan a sa wani abu a sauri, da ba zai iya yiwuwa ya taɓa ba ko saboda wannan dalilin ko ya hatsari a nan na kan da makamancin haka duka wannan in ka zo shafa za ka yi a kai amince wannan kagadi yana so ya nuna maka ne sauƙi na addinin musulunci a lokacin da mutum ya fahimci musulunci Allah ka ƙara mana fahimta a wannan addini sai malam ya ce wa ya tafi zalika kuma ya kaita da hakan ya wadatar masa ba sai ya wahala bai ce to zai ya cire ya wanke wurin da makamancin haka an naz'iha kan cire wannan abin wa ghasli ma tahta ko ma tahta ce zai wanke abin da ke karkashin wannan abin ai wahala zai sha an daura kafan misali sai ce yanzu sai ya warware tukunna sannan ya wanke kafan in ya wanke sannan ya ƙara maimaita taurin kaga ai zai ɗauke shi lokaci ko duk wannan yana daga cikin wani wahalar da mutum zai iya fada ciki to musulunci saboda sauki Allah cewa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a wannan addinin ba kenan sai aka zo maka da sauki komai Allah ya zo mana da saukinsa sai ce takhfifan minhu subhanahu wa ta'ala sauki ne daga gare ta Allah wanda sarki ya tabbata da ita ya daukaka ala ibadihi ga bayinsa wa daf'an lil haraj anhu da tunkuɗe damuwa gare su kaga mutum zai shiga damuwa yanzu mata misali idan sun zo yin alwala ne suke yi ba kokarin tura hannunsa a kai sai sun taɓa gashin ka zubi su kakura daga dinnan gefen hijabin su iya suke da ruwa an gane ta gaji sun takura da musulunci cikin sauki kawai da ruwan shafa a kan dawo da shi shi kenan an wuce wajen sai ta sa nuka shafa kullum shi kenan za mu zo kan wajen insha Allah eh eh ke eh. eh, sai ya sa hannun shi a ciki ya shafa kunnensa shi ne abin da zai yi zai sa hannu ne ya shafa kunnan. Allah ya samu dace in mun zo kofar tambaya insha Allah za mu amsa wannan tambayoyin sai malam ya ce fa amma masul khuffaini kaga shafa akan huffi guda biyu aw ma yaqumu maqamahuma min al-jawrabaini ko kuma abin da ke tsayuwa a makwafansu guda biyu kamar safa guda biyu waliktifa'u bihi an ghaslin rijilaini wadatuwa da shi akan wanke kafafuwa guda biyu fa huwa thabitun bi ahadith sahiha ya ce wannan tabbatacce ne da hadisai ingantattu al-mustafibatul mutawatira wanda suna da yawa sun kai matsayin hadisi ta mutawatiri fi masihi sallallahu alaihi wasallam fil hadar wa safar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan hubbi a zaman gida kwana ɗaya aka baka in kana mazaunin gida kwana ɗaya da yininta yanzu misali yanzu ba dare ba ne? to yanzu misali idan yi alwala sai ka fasa farka to an baka daga yanzu har zuwa gobe zuwa irin wannan lokacin sai dai in jaraba ce ta kama ka amma an ka zo duk abin da za ka kai shafa za ka yi akan hukunka ba sai ka cire kafan ka kuma wannan mazaunin gida kenan kaga sauki ne ko musamman ma da ake sanyi yanzu kaga wani ba kasafai wallahi ba dan sallah ya zama dole ba wallahi ne ba zai taba maka ruwa ba saboda yana ganin kai shi sanyin nan fata ko da sheki to amma kaga duk sauki ne shari'a ta zo da shi haka kuma in mutum matafiyi ne an bashi kwana uku in ya sa huffi ba zai cire ba har tsawon kwana uku sai dai in janaba ta kama shi dan bawali ko ba haya ba zai sa ya cire ba kaga wannan shi ma ne sauki ne ko an gane to kaga abin da shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara kenan sai ce wa amara bi zalika kuma shari'a Allah da manzansa suka yi umarni da yin haka wa tarhisuhu fihi kuma sauki ne a cikin amfani da waɗannan ababen ko dai rufi guda biyu ko dai safa guda biyu ko takalmi guda biyu ina fata an gane wannan idan mutum ya yi shafa a kansu to zai yi sallah da su duka in mutum ya yi shafa a kan hufi to ba zai cire hufin da ce zai yi sallah haka ba saboda yana makwafan mai kafarsa jiko to da shi zai yi sallah in mutum ya yi shafa a kan safansa to ba zai cire safan ba da shi zai yi sallah haka kuma in ya yi shafa a kan takalmi to ba zai cire takalman ba da shi zai yi sallah kaga wannan na ƙarshen shine matsala ko shine matsala dan ba za ka shigo mana masallaci ka kami maka ce ai mala an karanta hadisi ranar nan ko za mu ce sarkin wanka da wanke? <laughs> ina ba ta gane amma in kana so ka ɗauka sunnan sai ka je gidanka ko a ofis ɗinka ka sawo takalminka ka yi shafa a kai ka yi Allahu akbar wanda zai ce ma kule balle a ce maka cas lafiya lau za ka yi sallarta kuma in sha Allahu ka fita daga dukkan wani rigima amma an ka zo masallacin mutane kai wannan kaga ka jawo rigima ina fata an gane to shi sa in dai a takalmi ne ka yi shi a gidanka ko ofis ɗinka amma huffi da safa wannan ba matsala in ka sa za ka zo kowa zai shigo masha Allah ya yi sallah ba matsala sai malam ya ce قال الحسن imamu hassan al-basri Allah ya ji kansa rahama yace haddathani sab'una min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala al-khuffaini kan daga cikin dalilai yace imamu hassan al-basri shi tabi'i ne kuma yana daga cikin malaman fiqhun garin basra daga cikin tabi'ai yayi rayuwa da sahabbai sama da ɗari biyar. cikin sabon manzo Allah ya gansu sun gan shi ya yi mu'amala da su ina fata an gane yana daga cikin imam ahlul basra ya yi rayuwa da sahabbai sama da ɗari biyar ya gansu sun sa kuma mutum ne mai tsoron Allah ina ta an gane lokacin da ya zo rasuwa aka gan ya suma da ya farfado aka gan yana dariya me faru ya ce an nuna mai gidansa ne na aljanna ina fata an gane wanda tsoron allon shi ya bayyana har ana ganin a cikin tabi'ai ba wanda ya fi shi in ya ga na bai iya gusar da shi ba saboda tsarin jini yake saboda tsoron Allah shi bai fito a fili in aka yi maganar mutuwa a yau sai an yi sati ɗaya ba amfana da shi ba yana kuka ina fata an gane Hassan al-Basri yace na ga sahabbai ɗari yace na ga sahabbai saba'in na haɗu da su sun bani labari da bakinsu annahu masa alal khuffaini cewa manzan Allah ya yi shafa a kan hufi ina fata an gane duba al'ausaf na ibnul munzir Mujallajin farko shafi na 430 zuwa 433 وقال Allah إمام النووي الله يجيكم سدرهما يتي روى المسح على ne خلائق Layu, Sauna, min sahaba sahaba yace mutane masu ɗumbin yawa daga cikin sahabbai sun rawaito shafa akan huffi wanda ba za a iya iyakance yawansu ba kaga duk ana so nuna maka halaccin ne shafa akai wannan ya zo a cikin sharhu muslim mujallabi na biyu shafi na ɗari da hamsin da bakwai وقال الإمام أحمد إمام أحمد بن حنبل الشيباني يتي ليس في نفسي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم yace babu wani abu a zuciyata akan shafa ne akan hukki ne ko takalmi ko safa ba ni da wani abu a zuciyata saboda ne na san a ciki akwai hadisai guda arba'in anin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce ka duba al na ibnu qutama mujalladin farko shafi na 360 bi yana so ya nuna kuka ne magana akan ne shafa kan huffi ko takalmi ko ne ko safa wa qala ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak yace wa ghayruhu da wanin sama laysa fil mashi ala al-khuffayn bayna as-sahabati ikhtilafun babu wani sabani daga sahabbai akan shafa kan hufi huwa jaizun shafa akan hufi halal ne amma wannan ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه ابن المنذر بواننسا daga cikin malamai sun nakalto ijma'in malamai kan halaccin shafa akan hubbi wattafaqa alaihi ahlus sunnati wal jama'a kai bugu da kari duk malaman ahlus sunna wal jama'a na duniya sun yi ittifaki akan haka بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه saɓanin 'yan bidi'an da ba sa ganin halaccin shafa a kai irin 'yan shi'a suna ganin baya halatta a yi shafa a kan hufi sai dai ta kafa shi in suna alwala in mutumin da kaga ya zo wanke kafa ya sa ya taba ne sa mai ne in yin alwala ya zo kafa bai wanke bai taba kafan shi ko ya shafa ya shafa nan cikin shi ne saboda su shafa suke yi ba wankewa ba an gane malam ya ce to sabanin ɗan shi'a su ne ba sa ganin halaccin yin haka malam ya ce wa hukumul masu wa'alar kufai ne shi fa hukuncin shafa a kan hukki guda biyu annahu rukhsatun sauki ne fa musulunci ya zo maka da shi an gane kada ka zo fa kubban baki Ya za ya ce kaza kaza kaza ka san wasu amin ji wannan ka san wasu idan ya wani abin nan sai ta bambami to wannan shari'a ce ta zo da shi kamar matafiyi ne ana azumi an kashe zabi ko da ba zai wahala ba ya ajiye azumin ya ci abincinsa sai ya zaɓi da ba zai wahalan ba ya ce shi ba zai yi azumin ba zai ci abincinsa kada ka gan shi yana cin abinci ka ce "Laila, a illallah a watan ramalana ka san wani wani ma zai ɗora maka kawalatar an gane a sauƙi ne na addini sauƙi ne Allah ya kawo kuma sahabai sun yi haka akwai wa'anda ana tafiya ba su yi azumin su ba akwai wanda kuma sun yi wanda ba su yi ba ba su ce wa'ancan 'yan tsanani ba ne su kuma da suka yi ba su ce wa'ancan 'yan san banza ba ne saboda ne sun fahimci addini wanda ya fahimci addini ba zai da hankalinsa akan wani abu ba idan ya gansa don ya san cewa addini ya halatta kai ne naka wanda ya halicce shi ya ce in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya ajiye sai ya ce to ya ga daman ajiyewa kai ne naka da za ka zo kai ta kumfan baki ka ce ya yi kaza amince wannan to shi sa in mutum ya gane addini kyakkyawan fahimta za ka ga zauna lafiya ba shi da tashin hankali da mutane amma an kaga mutum na kumfan baki to ya jahilci al'amari na addini Allah ka shirya da malam sai ya ce wa fi'luhu afdalu min naz'i al-khuffaini wa ghasl ar-rijlaini shafa akan huffin ka aikata hakan shi yafi falala akan ka ce zaka cire huffin sannan ka wanke kafafuwanka saboda sallallahu alaihi wasallam hakan ya zaɓa kuma na nashi ta ce ma khuyira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun fihi isma Allah bai taba ba manzon Allah zabi tsakanin abu guda biyu ba sai manzon Allah ya zaɓi mafi sauki saboda haka shafan shine mafi sauki shi sa manzon Allah ya shafa an gane kada ka lokaci ha ah, kai ustazan ƙarshen zamani ne ai waye a me zafi da hadisai nan duk makaranta zabai biyu ko idan na ce na yi kai ba za ka yi ba ka mana ina fata an gane me kuma na suka a ciki abinda gashi ya tabbata sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne an gane malam yace akhdan bi rukhsati Allah azza wa jalla saboda yin ruko da sautin da Allah ya kawo sai da umar ya taɓa tambayin manzo Allah akan tafiya ya ce ai Allah da ya tashi magana ya ce in khiftum an yaftinakum allazina kafaru ko Allah ce laysa alaikum jirahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum allazina kafaru babu laifi a gare ku ku tukaita sallar ku a halin tafiya in kun ji tsoron kafirai za su ritsa ku a hanya su kashe ku sai sai na umar ce wa manzo Allah yace ta ai lokacin ana da tsoro yanzu ba a tsoro ya ma'aikin Allah duk inda ka je ba za ka tsoron wai wani kafiri zai tare ka hanya ya kashe ka kake sallan ka lafiya to me yasa muke yin kasum sai manzo Allah ce mai hiya rukhsatu min Allah faqbalu minhu rukhsa ya kai Umar sauki ne Allah ya kawo muku ku karbi saukin Allah kike nan gana amma yanzu wannan kaga cikin sauki ba wani tada hankali Allah ce mai sauki ne Allah ya baku tafi saukin Allah shi ne malam yake wannan magana sai ya ce waqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mukhalafatan lil mubtadi'a kuma saba wa ɗan bidi'a ne walmasu yarfa'ul yarfa'u shi kuwa shafa yana daga wani hadafi amma tahtal mamsu kan abin da ke kasan abin da ake shafa a kansa وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله من ذا الله صلى الله baya وسلم بايا كلفا وكنسا kansa wani nauyi kishiyar halinsa allati alaiha qadamahu wanda kafafuwansa suke akai yake to ni yanzu bari sai nayi kaza na cire wannan na dauko wannan na cire kaza nayi kaza a Allah baya kallafa kansa bal in kana ta fil khuffaini in kafafuwansa na cikin hufi guda biyu masa alal khuffaini sai shafa akan hukun guda biyu wa in kana ta makshufataini in kafafuwa suna nan a zube bai sa komai a kansu ba sai ya wanke kafafuwan ghasalal ne sai ya wanke kafafuwan guda biyu ya yashra'u lufsal huf khuf yamsa ha alaihi bare ce fala yashra'u lufsal hufi khuf yamsa ha alaihi, ba a shar'anta wa mutum sanya dan ya yi shafa a kai ina fata an gane ku ce a yanzu kawai bi saboda shafa ransa a'a in ka sa shi kenan sai ke shafa a kai in lokacinsa ya zo kada ka zo yin alwala ka kai jirgin ko hukun nan dan a'a ka sa ne dalili ya sa in ka zo kawai sai ke shafa a kai ba baya kallafa wa kansa ce kai an cire wannan abin ta ya za kuma a ce a'a in dai ya sa lokacin shafa ya zo zai yi shafa in kai sa ba shi kenan ya zo zai wanke amma kada ka zo yana ba ka ce a ah, kai ba zan wanke abin nan ba yau ni ko mun hukun nan sai na sa shi a'a in ka sa ka zo ka shafa in ka sa ba ka zo ka wanke kenan sauƙin. an gane sai ce wa mutu matsi alal ne. lokacin da ake yin shafa akan hukki guda biyu bin nisbatul muqim ga mazaunin gida wa man safaruhu la yabihu lahu al-qasr da kuma mutumin da tafiyarsa baya halatta masa yin kasar wannan mazhab malikiya da hanabila kenan akan cewa in mutum zai yi tafiya in tafiya ta sa Allah ne cewa ko kasaru baya baya wajibi a kansa an gane cewa ba zai kasaru ba dole wai zai cika tunda asalin wai tafiyar ta Allah ce an gane wannan amma idan tafiyar ta halal ne kasuwanci zai kai shi ko tafiya na sada zumunci ba matsala amma idan yana so ya je saɓan Allah ne irin masu zuwa kallon kwallon ingila ko eh, masu zuwa kawai saboda yana da kuɗin banza zai biya kuɗin tiket Da je inda lawai zai je kallo ana gama kuma ya dawo to a irin wannan fatawar irin su ba halatta su yi ne amma amince wannan kaga shi kuma za a turke shi a cikin mubazzarancin da yi da kudin Allah ba shi dukiya amana ce aka ba shi kuma ba a ba shi ba danye almubazzaranci da wannan kudin amince wannan to shi da sai malam ya ce yawmun wa laila shi kwana ɗaya da yinin wannan kwanan wabin nisbatin musafiri safaran ya bi'u lahu al-qasr dangane da mai tafiya matafiyi tafiyar da yana halatta masa yin ƙasar. shi kuma kwana nawa zai yi salasatu ayyamin bilayaliha kwanaki uku da dararraki uku zai yi a matsayinsa na matafi zai yi shafa akan hukunsa me dalili malai ce lima rawahu musulmin? annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace saboda hadisin imam musulmi ya rawaito cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su Kara tabbata a gare shi da alayensa ja'ala lil musafiri thalathata ayyamin bi layalihinna ya sanya wa matafiyi kwanakin da zai yi yana shafa akan hukmi kwana uku da dararraki uku wa yawman wa laylatan lil muqimi yini daya da dare daya ga matafi to yini da daren da baki daya shi kuma halal ne da ya shafa akai hadisin imam muslim daga ali bin abi talib sai malam yace wabtida al muddati fil halataini farkon wato lokacin a hali guda biyu ga mazaunin gida da kuma matafiyi ya kunu min alhadafi ba'da al-lubsi wato yana faruwa ne daga sanya wannan hukun lokacin da akwai sa hukki ya faru to daga nan za a fara kaunti. kamar yadda na buga mana misali in yanzu ne ko kamar yanzu to sai gobe kamar yanzu shine maximum time ɗinsa ya fita ga mazaunin gida in kuma matafiyi ne sai ya yi yini uku da dararrakinsu shi ne maximum time da fita sai ya cire ya sake sabon alwala su ne kana mai da shi an gane? shi ne sai malin ya ce li'annal hadasa huwal mujibu lil wudu saboda lokacin da ya faru din na sanya hukun ko safan ko takalmin shi ne dalilin da ke wajabta alwala idan zo zai shafa a kai. ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث shi halaccin shafa akan hufi yana faruwa ne daga lokacin da hakan ya samu na sa huffin fa ya kunu ibtida al-mudda sai zama faruwan lokacin min awwali jawazil masfi shine farkon halaccin shafa akan huffin ko takalmin ko safan ba minal ulama'i amma daga cikin wasu malamai man yara anna ibtida al-mudda yakunu min al-masi ba'da al-hadath yana farawa ne lokacin da ka wato bayan ka sa hukun to da nan ne yake fara an gani sai mu tashi akan shurutul mashi ala al-khuffaini wa nahwihima sharqan da ke shafa akan hukki da kwatankwacinsa idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am idan akwai tambaya za mu amsa in babu kuma za mu tafi a karatu na'am

yanzu ne za ka kasa da zai kudu a kalli ma kima haka shi hukki a yana sa takalmi a cikin ana sa shi cikin takalmi eh, a'a duk wanda kaga ya sa hukki yana sa shi a cikin takalmi ko ni da nake sa hukki ina da takalmi in na sa sannan in na sa takalmi in na sa hukun a cikin takalmin da ke sa eh, eh. kamar ɗan sanda haka eh eh eh kai dukkan su za su iya shafa in dan sanda ne ko soja kamar ai zai wahala in ya zo kira takalmin sai dai sharadin da ake so wanda kaga karatun mu na gaba kenan da zamu zo shin yaya ake so lokacin da kaga bambancin musulmi da wanda ba musulmi ba kenan lokacin da ka sa takalmin ka sai kai alwala a matsayin ka na dan sanda ko soja kana sa kana yin alwala in ka zo ka sa takalmin ka ko da alwalar ta warware idan ka zo sake sabon alwala ka sai ka wahala da ka buɗe wannan dogon zungure da takalmin ba kawai in ka zo shafa za ka yi kawai ka je kai sallah da shi ba kawai takalmin kawai kenan sai sallar sai dai kaga shi yanzu zai iya shigo mana masallaci ba sai dai tsaya ko ya yi sallar amince wannan kaga sauki ne kaga shi kuma bai takura ba amince wannan eh na'am na'am hadda hufi hufi hadda shi ba takalmi kamar eh. wannan shi eh. kuma ka samu eh shafa kawai zai eh eh shafa kawai za a yi eh, eh shi zai abin da ba shafa zai Mm, ba zai cire ba kaga ai dama ai da ayat ta zo akan janaba yace wa in kuntum ala safarin ko aw jaa ahadu minkum min al-gha'iqi aw lamasum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba daga cikin muhalli shaida ciki shine baka da lafiya ko baka da lafiya ko kana halin tafiya kaga ko shi ma rashin lafiya ne kana shafa gani sai mama ta kama shi nan ba wai ya kaita sai in ba ruwa ne, akwai wanda ana yanzu misali akwai wani yanzu din nan ake sani to shi kuma lokacin shiga wahalar sa kenan yana taba ruwa jikin shi rikici kenan to kaga irin wannan musulunci bai daura mai dole sai ya taɓa ruwa ba kawai ya shafa ya je sallarsa saboda halin da yake ciki an gane to in mutum ya fahimci wannan zaka ji ya samu sauki in ko bai gane ba kaga zai ta wahala zai ta abin da ka ji sauki da shimfiɗa da malai mana a farko kenan an gane na'am an haidewa to ko na karba a cikin na kowane ne ke magariba na'am na da lada ya samu ai in yayi haka lada ya samu ya yi koyi da mu'azu dan jabal kenan eh na'am na'am eh eh sai cire takalmin sai shafa akan safin a kaga in yi shafa a takalmi dole fa ya yi sallah da takalmin ga akwai matsala amma in ya kira takalmin ya shafa a kan kafan kaga yana zuwa zai kwaɓe takalmin sai je sallar sa da takalsa lafiya lau wahala ne takalmin kawai zai shafa akwai safa sai ya shafa ta takalmin ya yi sallah da takalmin ba zai shi kwaɗe ba an gane duk wannan ba matsala ba ne shi ne alibi na ce talib ya ce da addini ra'ayi ne da sai in ce a shafa a ƙasan shi ne ba a saman ba amma ni manzo Allah na ga sama yake shafa kaga in ta ra'ayi ne sai a ce kasan ne duk kasan a cika abin nan ina ba ta an gane bal akwai hadisi ingantacce a cikin bukhari wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi sallah da takalmin sa sahabbai kansu su ma suka sa takalmin su da su in suka gani kawai yana ta tsari kawai aka zo ana sallah ana tsaye sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu a gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takalmin sa akwai kazanta a ciki sai sahabbai suka ga manzo Allah cire mai maza ya cire takalmi yana yana cewa kansu su ma suka cire takalmin su ana sallamewa sai ga kowa ga takalmi a gefe sai ce ah kai ya haka sai suka ce mun ga kashi da mu muka ciccire <laughs> sai manzo ce saboda ni Allah ya turo min mala'ika Jibrilu ya gaya min a karkashin takalmi na akwai kazanta shine ne maza na cire kuma wa ya gaya muku suka ce saboda mun ka cire mu muka cire sai ce to daga yau duk wanda yake so ya yi sallah a cikin ku da takalmansa a masallaci idan ya zo kofar masallaci ya dirge shi a ƙasa kafin ya shigo shi kenan kaga a lokacin ba kafet ƙasa ne kawai zalla ba kaga yanzu ba kar ka je ka karanta irin wannan hadisin ka ce a ah, shi kenan ai za mu dabbaka sunna eh eh, eh. ai ba shi ya tambayan ba a'a ba shi ba ne na bayansa ne injiniya ne ya tambaya na'am to injiniya to na'am na'am na'am suna na a su sai in sun balaga suka canza E eh shi sa ai manzala ce kullu mauludin yuladu ala al duk wani da a duniya buziya ne shi confucius ne shi Na ba ta ka gane a yahude ne shi in dai zai zo duniya musulmi yake zuwa duniya ji manzo Allah sai ce fa abawahu sai dai iyayensa guda biyu ba hau hawida ne huda wani su canza shi su markaɗa shi su mai da shi ba yahude au yunasiranihi in kiristoci ne su mai da shi kirista da nasari au yumajjisanihi in majusawa ne su mai da shi ba majusi na fahimci kamarinka idan sun girma yaya hukuncin su yake eh sace su aka yi ina fata an gane kaga matsala ce guda biyu iyayen za a tarke shi gobe kiyama sakacin da suka suke suka yaran su haka in sakaci ne Allah zai tarke ka akan wannan da amana ce in kuma wani abu ne da ya fi karfin su to suna karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama zai iya shiryar da su ya dawo da su kan hanya in kuwa suka mutu akan haka to ko da yana tare da ba su ya canza ya mutu ya zama wannan ko da kaddara inda Allah ya rubuta masa in dai Allah ya rubuta masa hakan za ka ga ko ba jima ko ba dade in dai a musulmin ne sai ya markaɗe ya dawo in kuwa ba a musulmin ba ne ko da yana cikin musuluncin zai iya ridda kuma ya koma ta tunda abin da yana daga cikin kaddaran abin da Allah ya rubuta masa ba zai taɓa wuce kaddarar sa an gane Allah ya samu dace na gani shi kenan abin da muka a jirgin Allah ya karɓa mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana ya farka mana zunubanmu ya mu iko gyara ɗabi'unmu duk abin da zai kai mu kusanci zuwa ga Allah muna roƙa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon aiwatar da shi in kuma muka aiwatar muna roƙa Allah ya tausaya mana ya karɓa mana duk abin da zai kai mu nisantan ubangijinmu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kame hannayen mu kuma ya ba bamu iko aiwatar da shi kuma ya ba mu lada akan kamewar da muka yi ya Allah subhanahu wataala muna roƙonka da sunayenka tsarkakaku da siffofin ka maɗaukaka ka gafarta mana zunubanmu ka sa mu a cikin aljannan firdausi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ba mu ikon tuba kafin mu koma zuwa gare ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk